wani shahararren dan jarida mai gabatar da shirye-shirye da kuma yada labarai a kasar kenya wahingo moran ya samu kyauta ta musamman wanda kafa yada labarai bbc london take bayarwa wahingo moran mai gabatar da labarai a citizen tv na kasar kenya wanda ke jawo hankalin dukkanin mutanen kasar ya samu kyautar ne saboda hazakarsa a fannin yada labarai a cikin kyaututtukan da ya samu bbc london ta ba shi damar yin aiki a ƙasar london na tsawon watanni uku sa'an nan ya dawo ya haɗa labarai akan tafiyarsa mr mora shine mutum na hudu da ya samu wannan kyautar kafin shi akwai wata 'yan uganda nancy kwancigira wanda ta ci kyautar a shekara ta 2015 sannan 'yan najeriya biyu didi akiyelure da amina yuguda ana shirya wannan kyautar na musamman ne saboda girmama makumla doma mai gabatar da shirye-shirye da kuma yada labaran duniya ta bbc wanda ya mutu yana shekara 41 a shekara ta 2014 babban ɗiyan tsohon shugaban ƙasar najeriya fatima gamsu abacha ta yi murnar zagayowar ranar haihuwarta a ƙarshen makon da ya shuɗe ta hanyar shirya liyafa na musamman yan uwa da abokan arziki na kusa da ita sun amsa gayyatar bikin wanda aka gudanar a gidansu da ke jihar kano cikin manyan bakin da suka halci liyafar da ta shirya don raya wannan rana akwai dan majalisar dattawa mai wakiltar yankin kaduna ta tsakiya sanata shehu sani haka zalika fitacciyar jarumin kannywood hafsar waziri ta halci liyafar tauraron dan wasan tawagar super eagle na cigaba da haskawa bayan komawarsa kungiyar annasar daga leicester na ingila wasansa na farko a kungiyar ahmed musa ya zura kwallo a ragar a raga a wasansu da aljazira wanda aka tashi ci biyu da daya annasar ta samu galaba ahmed musa ya samu wannan kyautar makon da ya shuɗe bayan da ya taimaki kungiyarsa da kwallo uku a ragar abokan adawarsu.